Radiyo Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin tehran A'a bugi Lahi mina shi a yi kowanne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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya gare jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirin da muke dauke da su inda za mu gabatar muku da shirin nan na mu koma noma daga nan kuma sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan lokaci da yardar Allah amma kafin a ji abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 17 ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da uku ga watan jumada thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 1431 da suka gabata a rana irin ta yau wato ranar uku ga watan da thani shekaru 11 bayan hijirar manzon allah daga makka zuwa madina sai da fatimatu zahra ɗayar manzon allah ta shahada a birnin madina wato shekara ɗaya bayan wafatin mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an haifi sai da Fatima ta Zahra shekaru biyar ne bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a Makka inda mahaifiyarta harji ta Kubra amincin Allah ya tabbata a gare ta matar manzon Allah wadda ta kasance ita ce babban mai karfafa gwiwar ma'aiki tare da taimaka masa tun daga cikin gida dangane da aikin isar da sakon Ubangiji ga talikai sai da fatima ta zahara ta kasance tare da mahaifinta manzon allah a dukkanin rayuwarta ta kuruciya kuma ta samu tarbiyya a hannunsa da kuma hannun mahaifiyarta khadijatul kubra a wannan gida mai albarka wanda ya kasance mabubbuga ta shirya ga dukkanin talikai wannan ya sanya tarbiyyar fatima ta zahara ta sha bamban da dukkanin tarbiyya ta kowace irin ya mace a duniya domin kuwa ita tarbiyya ce a gidan wahayi kuma mahaifinta mai bata tarbiyya shine wanda Allah yake saukar da wahayi a gare shi shine manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bayan hijiran manzon Allah daga Makka zuwa Madina manzon Allah ya aura Fatima ta Zahra ga dan amminsa Aliyu dan Abu Talib wanda kuma shi da ne ga Abu Talib wanda ya rike ma'aiki kuma ya kula da shi ya bashi kariya daga dukkanin cutarwa ta mushrikan Makka abu talib ɗan uwa ne shakiki uwa ɗaya uba ɗaya ga abdullahi mahaifin Manzan allah Manzan allah ya haɗa auren tsayarsa mata zahara da kuma ɗan aminsa ali ɗan abu talib wanda shi ma ya rayu ne a gidan Manzan allah a hannun hadija tun a rayuwarsa ta ƙuruciya wanda shi ma ya rayu ne a gidan Manzan allah a hannun hadija kuma ya samu tarbiyya kai tsaye daga hannun Manzan allah tun a rayuwarsa ta ƙuruciya har zuwa girmansa wannan ya sa rayuwar fatimatar zahara ta zama rayuwa mai cike da haske da albarka daga dukkanin bangarori a bangaren mahaifinta da kuma mahaifiyarta da kuma mijinta baya ga kuma allah ya sanya dukkanin zirar manzon allah daga tsatsanta ne ita kadai domin kuwa ita ce ɗayar manzon allah wadda ta haifa masa jikoki wanda kuma daga jikokin manzon allah wanda fatimata zahara ta haifa ne zirar manzon allah ta wanzu har zuwa yau fatimata zahara abin koyi ce ga dukkanin 'yan adam a cikin dukkanin rayuwarta ta fuskar kaskantar da kai da tausayi da taimako da jin kai na ɗan adam da kuma sadaukarwa da haƙuri da kuma yawan ibada ga ubangiji da ambatansa wanda kuma wannan su ne hakikanin ɗabi'u na mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya koyar da ita kuma ya tarbiyyantar da ita akan hakan amincin Allah ya tabbata a gare ta da mahaifinta da mijinta da kuma zuriyarta. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a kogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a kogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Da farko ga muhimman kanansu. makarraban zababben shugaban kasar amurka joe biden sun yi watsi da saka ƙungiyar alhusi ta ƙasar yaman a cikin 'yan ta'adda da donald trump ya yi kwamitin malaman musulmi na duniya ya yi kira da a kawo ƙarshen nuna wariya a tsakanin al'ummomi donald trump ya bayar da lambar girmamawa ta musamman ga sarkin kasar morocco saboda ƙulla alaƙa da isra'ila To yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke. Wasu daga cikin manyan mukarraban zababben shugaban kasar Amurka mai jiran gado Joe Biden sun yi kakkausar suka dangane da saka kungiyar Ansarullah ko kuma alhusi a cikin kungiyoyin 'yan ta'adda da gwamnatin Trump ta yi. Tashar arci ta da rahoton cewa a cikin wani bayani wanda ya wallafa a shafin na Twitter mutumin da ake sa ran zai rike matsayin shugaban majalisar tsaro ta kasar Amurka a cikin gwamnatin Joe Biden, Jack Sullivan ya bayyana cewa saka kungiyar alhusi a cikin 'yan ta'adda da trump ya yi zai jefa miliyan mutane a kasar yaman a cikin hali mafi muni daga wanda suke ciki ya ce bisan dalilin daukar wannan mataki a cikin irin wannan lokaci da gwamnatin trump take kawo karshe ba domin kuwa ba abu ne wanda zai taimaka wajen warware matsalar rikici da ake fama da shi a ƙasar taiman ba laƙar rubuta wata rikicin da kuma jefa rayuwar miliyan mutane a cikin mawuyacin hali majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai sun soke gwamnatin trump dangane da ɗaukar wannan mataki na saka ƙungiyar ansarullah a cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda tare da bayyana hakan da cewa ba daidai ba ne babban jami'in majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin agaji ya ce wannan matakin na gwamnatin trump zai kawo cikas matuƙa ga ayyukan agaji wanda ake gudanarwa a ƙasar ta yaman kasantuwar ƙungiyar ansarullah bangare ne mai mahimmanci a yaman wanda yake kula da bangarori masu yawa da ke cike da miliyoyin al'umma shugaban kasar amurka mai barin gado donald trump ya bayar da lambar ban girma ta amurka ga sarkin kasar morocco saboda kulla alaka da ya da yahudawan isra'ila shafin yaɗa labarai na morocco world news ya bayar da rahoton cewa shugaban amurka mai barin gado donald trump ya bayar da lambar ban girma ta amurka ga sarkin morocco muhammad na shida saboda abin da trump ɗin ya kira muhimmiyar rawar da sarkin ya taka ta fuskar siyasa a gabas tsakiya da arewacin afirka fadar white house ta ce sarkin na morocco ya yi rawar gani wajen bunƙasa alaƙa da amurka da kuma ƙoƙarin ganin an samu daidaito na siyasa a gabas ta tsakiya musamman ƙulla hulɗa da ya yi da gwamnatin yahudawan isra'ila wanda a cewar bayanan wannan mataki na jarunta ne wanda ya cancanci a bashi dukkanin yabo jakadiyar kasar morocco a kasar amurka lalla jumala ita ce ta karbi kyautar a madadin sarkin jaridar sharkal ausar ta bayar da rahoton cewa wasu majin diplomasiyar isra'ila sun tabbatar da cewa morocco tana jan kafa wajen bunƙasa alaƙar diplomasiya da isra'ila domin jiran ganin kamun ludayin gwamnatin joe biden ita ma na ta bangaren jaridar ha'aret sai isra'ila ta bayar da rahoton da ke cewa har yanzu morocco bata bude ofishin diplomasiya tsakaninta da isra'ila kamar yadda haɗaɗɗe dolar larabawa da kuma bahrain suka yi ba amma dai akwai ofishi na tuntuɓa tsakanin su sai dai har yanzu ba a fara wasu ayyuka a tsakanin morocco da isra'ila ba ta jama'a masu harika da a sha'afa labaran da ya sana zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kwamitin malaman musulmi na duniya ya yi kira da a kawo ƙarshen nuna wariya a tsakanin al'ummomin duniya jaridar kursul arbi ta ba da rahoton cewa ali karre dage babban sakataren kwamitin malaman musulmi na duniya ya kira dukkanin gwamnatocin ƙasashe da kuma al'ummomi baki ɗaya. da a kawo ƙarshen nuna wariya a tsakanin 'yan adam a duniya baki ɗaya a cikin wani bayani wanda ya wallafa a yau a shafinsa na facebook babban sakataren kwamitin malaman musulmin na duniya ya bayyana cewa nuna wariya tsakanin jinsin 'yan adam lamari ne wanda yake tattare da babban haɗari ga rayuwar 'yan adam baki ɗaya domin kuwa shine ke jawo rikice-rikice da tashin hankali har ma da kashe-kashe a wasu lokuta ya ce dukkanin dokoki na addinai da aka saukar daga sama sun hana nuna wariya a tsakanin 'yan adam kamar da kuma dukkanin dokoki na duniya a yau ma sun haramta haka babban sakataren kwamitin malaman musulmin na duniya ya ce ya zama wajibi a kan dukkanin gwamnatocin duniya da bangarori na al'ummomi da na addinai da su hada karfe da karfe domin kawo ƙarshen duk wani aiki nunawa wani jinsin dan adam wariya a tsakanin 'yan adam ya kammala da cewa abubuwa da suke faruwa a cikin lokutan baya-bayan nan na nuna kyama ga musulmi a wasu ƙasashe hakan ya taka rawa wajen ƙara yada tsatsauran ra'ayi domin kuwa ta'addanci da wasu suke danganta shi da addinin musulunci ba gaskiya ba ne bilhassali ma addinin musulunci yana yakar duk wani nau'i na ta'addanci da zalunci a tsakanin 'yan adam a yau ne ake gudanar da zaman makoki na zagayowar ranar shahadar saida fatima zahra diyar manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah yansa a tsarkaka a ƙasar iran da ma wasu kasashen musulmi an gudanar da zama makoki a daren jiya a husainiyar marigayi imam khomeini tare da halartar jagoran juyin juhalin musulunci na iran ayatollah sai da alhamna'i a rana irin ta uku ga watan jumada sani shekara ta goma sha ɗaya bayan hijirar manzan allah daga maka zuwa madina sai da fatima zahra ɗayar manzan allah ta shahada a birnin madina wato shekara ɗaya bayan wafatan mahaifinta manzan allah an haifi sai da fatima ta zahara, shekaru biyar ne bayan aiko manzan allah a makka inda mahaifiyarta khadijatul kubra amincin allah tabbata a gare ta matar manzon allah ta kasance ita ce babbar mai karfafa gwiwar ma'aiki tare da taimaka masa tun daga cikin gidansa dangane da aikin isar da sakon ubangiji ga kuma talikai sai da fata mata zahara ta kasance tare da mahaifinta manzon allah a dukkanin rayuwarta ta kuruciya kuma ta samu tarbiyya a hannunsa da kuma hannun mahaifiyarta hadijatul kubra to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To da labaran da aka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana. Mu koma noma. Mu koma noma. masu sauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku labaru masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wasu labarai da suka shafi harkar noma da kiwo a nan Iran da kuma wani sassa na duniya. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yin yadda shirin zai gudana. idan muka faro ta daga Iran, za mu ci karo da labari a kan yadda ƙasar ta wadatu da sayo iri na nau'o'in amfanin gona da ake nomawa a cikin ƙasar da ƙasashen waje. Ma'aikatar jihadin gona ce ta ƙasar ta bayyana cewa a cikin ƙasar yanzu ana samar da kaso 95 cikin ɗari na irin amfanin gonar da ake nomawa a ƙasar da haka ya mai da ƙasar ta zama mai cin gashin kanta a wannan fage wannan ci gaban zai sa iran ɗin ta samu rarar dala amurka biliyan ɗaya a kowace shekara bugu da ƙari wani labarin kuma da yake da alaƙa da iran ta fuskar noma shine sanarwar da aka yi cewa ta samu cin gashin kanta ta fuskar abincin dabbobi wato an samu wannan nasarar ce saboda samar da wadatattun kamfanonin da suke sarrafa abincin dabbobi a cikin birane da ƙauyuka to a cikin kwanakin bayan nan iran ɗin ta samu nasarar yin wasu dabaru ta hanyar fasahar kwamfuta da za a iya amfani da su a fagen ruwa na noman rani da kuma na wato garaka ita dai wannan fasahar da take haɗe da na'urar kwamfuta za ta iya baiwa mai garka ko mai noman rani bayanai ta yadda zai ga yadda gonarsa ko garkarsa take buƙatuwa da ruwa hakanan kuma sauran buƙatu na amfanin gona da tsare-tsare ke buƙatuwa da su kama daga sanadarori da kuma takin zamani nufi kasuwar duniya kuma za mu ga da wato kasuwar sinadarin nan na kurkum take bunƙasa a duniya an yi kiyasin cewa a kowace shekara ana samar da kurkum wanda yawansa ya kai tan miliyan ɗaya da ana kuma hasashen cewa daga nan zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin da bakwai za a samar da tan da zai kai miliyan ɗaya da rabi a najeriya wato manoma sa da damar da za su tsunduma cikin wannan noma domin shiga cikin kasuwar duniya da kuma amfanuwa da wato amfanin da ake samu ta fuskar tattalin arziki. Ƙungiyar masu injinan surfe da niƙa shinkafa wacce aka fi sani da Riman a Najeriya ta fitar da sanarwa cewa ya kamata gwamnatin tarayyar ƙasar da ta ruɓanya sanya idanu da take yi a kan iyakokin ƙasar da aka buɗe domin hana fasakori. Thank you. To masu sauraro abinda abin da za mu iya gabatar muku kenan a cikin fitowar mu da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Muna gaita ku zuwa shafukanmu na wato intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba.

yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin mai karshe wato shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙoƙi daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi ko ko ƙayatarwa. To da yake muna gabatan kwanakin zagayowar ranar shahadar Fatimatu Zahra ɗayar manzan Allah tsaya da amincin Allah su fita gare shi da alayensa tsarkaka ne wannan yasa za mu kawo muku waƙoƙi da aka yi na nuna alhini da kuma ta'aziyya ga shahadar Fatimatu Zahra alaihi salam. za mu kawo muku wanda hajj mahadi rasuli ya yi ne game da juyayin zagayowar shahadar Fatima ta zahra da yar manzan allah tsaya da amincin allah su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka to masu iya magana dai na cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi sai a gyara zama domin jin wakar kamar yadda take. Jam حرف رفتن نزن حرف رفتن هاشو اینجوری منو نده عذاب کلمه از پیشم میشم خون خراب کلمی بین این همه سلام بی جواب کلمی یه کمی حرف بزن علی نمیره حرف رفتن نزن علی حرف رفتن یه کمی حرف بزن علی حرف رفتن نزن میکشی منو با عشق بی صدا سر تو بگیر بالا جون علی بمیرم آشو اینجوری منو نده عذاب کله بینی بری از پیشم میشم کله فاطمه جان بین این همه سلام بی جواب کله میری پاشو اینجور رنگ صورتت شده سرخ و کبود از علی دل بریدی اما زود خانومم رفیق نیمه را شدی قراری نبود یه کمی To a gaishe ka Haji Mahdi Rasuli a cikin wannan waka da kai mana ta juyayi na zagorar shahada sai da Fatima ta Zahra alaiha salam. Da fatan Allah madaukin sarki ya sanya mu cikin cetonta da kuma ‘ya'yanta tsarkaka alaihi salam. Kuma anan zan jara zamun shirin sai a wani jikon za ku ji mu ɗauke da sabuwar wakar amma kafin nan a madadin wanda ku ji su ni da na kasance tare da ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyar shirye-shiryen mu a shafi mu na yanar gizo wato www.cb1.ng که چادر تا روی سرت دست خدا یاورت کوه قدرت زینب زینب to don maka kawo ƙarshen shirin namu baki daya amma da yake mana dan sauran lokaci zamu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara wasu daga cikin manyan mukarraban zababben shugaban kasar amurka mai jiran gado joe biden sun yi kakkausar suka dangane da saka kungiyar ansarullah ko kuma alhusi a cikin kungiyoyin 'yan ta'adda da gwamnatin trump ta yi tashar arti ta bada rahoton cewa a cikin wani bayani wanda ya wallafa a shafin sa na twitter mutumin da ake sa ran zai rike matsayin shugaban majalisar tsaro ta kasar amurka a cikin gwamnatin joe biden jack sullivan ya bayyana cewa saka kungiyar alhusi a cikin 'yan ta'adda da trump ya yi zai jefa miliyan mutane a ƙasar yaman a cikin hali mafi muni daga wanda suke ciki ya ce bisan dalilin ɗaukar wannan mataki a cikin irin wannan lokaci da gwamnatin trump ke kawo ƙarshe ba domin kuwa ba abu ne wanda zai taimaka wajen warware matsalar rikici da ake fama da shi a ƙasar taiman ba laƙar rubuta wata rikicin da kuma jefa rayuwar miliyan mutane a cikin mawuyacin hali majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai sun soke gwamnatin trump dangane da ɗaukar wannan mataki na saka ƙungiyar ansarullah a cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda tare da bayyana hakan da cewa ba daidai ba ne babban jami'in majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin agaji ya ce wannan matakin na gwamnatin trump zai kawo cikas matuƙa ga ayyukan agaji wanda ake gudanarwa a ƙasar ta yaman to da wannan zamu kai kare baki daya sai Allah ya kai mu can anjima da yamma za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya